wani irin kallo yake binta da shi hakika confidence ɗin yarin yana bashi mamaki ita ala dole namiji ce can you make a chocolate cake for me ya tambaya yana kallanta dan zairo da tai waje wanda hakan da tai ba karamin kyau yi masa ba cikin ina ta ce chocolate cake kuma ranka ya daɗe ban da lafiya ta faɗa hakan tana ɗan dafa kugu alamar wurin na mata ciwo yar dariya ya kafin ya ce na so a ce za ka iya haɗa min da ko browsing ne na yi a wayata sai na baka ga yadda ake yi don ina buƙatar shi Tun kan ya sa ta katse shi da cewa zan iya tsaf muddin za ka bani wayar in ga yadda ake yi. Abin daɗin ta yi ya so ya ba shi dariya. Dama ya da gangan ne don ya gane cewa ko ita ce take ɗaukar masa waya idan tana kiran ‘yan uwanta idan yana bacci. Daman shi ya yi haka ne don ya haɗa ta waya da ‘yan uwanta waɗanda suke ta neman ta. A tunanin sayar ita ce ta yi masa wayo ta san cewa shi ne mata wayo ba. Domin ya sa rikodin da zaran ta fara rikodin din zai suma. Yana so ya ji me ke damun ‘yan uwan nata. bayan ya bata wuri ya ficewarsa daga gidan abinsa. Cikinta har rawa yake, ta samu abin da ta tana nema. Koyewa ta yi a wata kwana ta danna wasu wusan na kira. A lokacin da Sayyidu ta kira, Jaraba ta kusa sun fita amso tallafi da ake rabawa a gidan wani ɗan majalisa ita da tsohuwa sun bar wayar a gida. Sai da suka yi wa Hussan na wayo ta hanyar bata wayar ta yi gem, sannan suka ratse ta da ki gudun kar ta fita. sannan kuma kada wani ya shigo ya cutar da ita tunda gidan babu kofa abu ne dama aka lullube kofar da shi rangin din wayan ne yasa ta tsayawa da game da take yi ta tsorata sosai saboda sai wayar tana saitin kunnenta ne cikin sauri ta sa wayar cikin sauri ta ɗago wayar ta sa ta a kunna tana sauraron wake magana Sayyidu ta yi gyaran miya daga can bangaren tare da cewa, Assalamu alaikum. ‘Yar wani ce filis ki yi magana da sauri. Ya jikin naku, ya Hussein da ta ji sauƙi ko har yanzu tana haukan nan akan ta. ta tambaya tana jiran amsa daga wancan ɓangaren. Sautin kukan da ta fara jiwa ne daga cikin wayar, wanda hakan ya tabbatar mata da cewa Husanna ce ta ɗauki wayar saboda ta tsana a ce mata mahaukaciya. Subhanallahi. Husanna ke ce? Ta tambaya tana tamkar a gabanta take. Cikin murya kuka ta ce, Ni ce, shi ne kika tafi kika bar mu cikin wahala da baƙin talauci, kullum babu abinci. Sai da muka je da kwana biyar muna cin ɗumamen tuwo. Jin wannan magana ya sa ta zubar da hawaye masu zafi daga idanunta. Da ta share hawayen nata ta ci gaba da sauraron yan uwar tata. Ni na gaji, dan Allah ki zo ki ɗauke ni wallahi ba na jin daɗi. Ko isasshen bacci ba na samu ga sauro ga yunwa ko kayan sawa babu. Sai wasu tsummokara kullum da tsohuwa take ba mu musa ni gaskiya na gaji. Sai ba ta san lokacin da ta barke da kuka ba ita ma. Sam ta gaza magana, ji ta yi jikinta ya soma jijjiga kamar wadda take jin sanyi. kin yi shiru ba ki ce komai ba ko kin manta umman mu ta ce duk rintsi duk wuya kar mu rabu da junan mu amma ke kin tafi kin bar mu dan so kike na mutu to shi shikenan zan je na kashe kaina tsawar da tsayir daka mata ne ya hana ta karasa magana da take son ta karasa ya isa ya isa ya yake so na yi daga ina ne saboda ku nake zaune a nan husanna bashi ne ake bi na na dubu ɗari tara a kaina how can i pay it i don't have anything dole ne na tsaya ne musu aiki na tsawon shekara ɗaya da rabi saboda ku da ƙyar ta ƙarasa magana tare da share ƙwallon da ke malala a idanunta tun yadda sayrish ke ta faman kuka ya sa jikin husan na yin sanyi ta ce ki haƙuri in na ɓata miki rai ban san ranki zai ɓaci har haka ba daga nan kuma sai ta suma tunanin yadda za ta haɗa masa chocolate cake ɗin dan hasali ma ya ta kawai sunan kek ɗin ta sani amma ba ta sanya ake haɗa shi ba wuri ta samu ta tsuguna ta shiga lalubar masa wayar tasa Maimakon ta soma aikin sai kawai ta shiga gallery ɗinsa ta fara duba hotunansa. Nan fa ta fara ganin haɗaɗɗun pics ɗinsa wanda suka ɗauka da family ɗinsu, har da waɗanda suka ɗauka lokacin suna ƙasashen waje. A nan ne ta ga hoton wannan haɗaɗɗen matashin saurayin mai shegen kyawu ɗin nan. Shi da Junaid sun yi hoto a cikin jirgi da alama private jet ne mallakinsu, saboda su biyu ne kaɗai a ciki. Sun yi hokin ɗin juna fuskar su ɗauki da murmushi. Wucewa ta yi zuwa next, next picture. nan fa ta ƙara ganin hotunan su cikin jandarin sojoji ana sara masa ƙasa ta yi ta shiga wasu bidiyos nan fa ta gane wa kanta zahiri bidiyos ɗin da ta gani kamar hau bidiyos ta gani kamar hauka da alama da Junaid na yinsa sosai ɗanta ne ya bata cewa tabbas wannan ba zai wuce babban yaya ba wato Sergeant General Rafiat hakika ta jin nawa matsayinsa ganin kowane bidiyo za ka ga dubunnan sojoji turawa kewaye da shi wasu na sara masa yayin da wasu kuma suke take masa baya Tana cikin wannan laliban ne wayar ta soma ringin. Bin hoton da ya bayyana a kolin ɗin wayar ta da kallo. Zaro da ta tare da buɗe baki alamar mamaki. Mutumin da take bibiya yanzu haka shine ke kiran wayar. Tunani ta so mai ta ɗaga ko kar ta ɗaga. Kiran yana katsewa wani kuma ya sake biyowa, nan ta ci gaba da ringin. Cikin tsananin tsoro da fargaba ta ɗaga tare da kara ta bata ce komai ba. Sai ta yi shiru tana sauraron sa. Abin da ya ɗaure mata kai shine shi ma bai ce komai ba. Hasali ma alamu sun nuna cewa ya manta da ya danna kiran saboda ta jiyo hayaniyar mutane a cikin uwar alamar tattaunawa suke. Katsa kiran yayi wanda hakan yasa ita ma ta janye wayar daga kunnenta ta zuba mata ta zuba wa lambar idanu da da aka rubuta ɓoro-ɓoro ɓoro my everything. Ta jima a wurin jikum tana kallon wayar kamar daga sama ta ji murya Junaid na cewa an kammala haɗa an kammala haɗa min kek ɗin. A firgita tashi zaune tana kallon sa ta yi wuki-wuki da idanu tana musurai. murmushi take tare da cewa give me my phone cikin rawar murya ta ce am mm, dama yanzu nake am hannu ya saya mata alamar ta yi shiru kafin ya ce ita utso ke ba damuwa zan sa a kawo min kawai ya faɗa yana karɓar ya tashi daga hannunsa ya shige ciki sai da shikan bin sa ta da kallo har ya ɓace wa ta. sannan ta sauke wata nauyar ajiyar zuciya a cikin waɗannan kwanakin wani ya sha ce ta shiga tsakaninta da Junaid ta rasa dalilin da yasa yake wuta mata sannan abin da yake ƙara ɗaure mata kai shine yanzu baya bari ta shiga ɗakin sa musamman idan daga shi sai gajeren wando ne a cikin sa abin da bata sani ba shine ya gane cewa ita mace ce dace abin da yasa yake sakin jiki bai jin kunyar ko yin komai a gaban ta saboda a tunanin tunaninsa namiji ce gashi kullum sai ya bata aron wayarsa ya ce ta buga gem waɗannan abubuwa na matuƙar ɗaure mata kai ba ƙaramin daɗi hakan ke mata ba kullum sai sun yi waya da su jihad da kuma husanna wadda a kullum sai Husanna ta mata complain akan ta turo musu kudi sun gaji da talauci. A duk lokacin da suka yi mata wannan complain ta kan ba su haƙuri akan su bata lokaci. Yanzu kan ba ta samun matsala da kowa a cikin gidan, kasancewar tana taka tsantsan akan dukan wani abu da ya sa a kore ta daga gidan. Mutumci kam tsakaninta da azumin abin sai ƙara haɓaka yake. don ta mai da ita kamar antinta yayin da azumin ta mai da ta kamar yar cikinta ko kuma na ce kanwarta komai dai na tafiya daidai a ɓangaren su sunan kuwa da ke cikin mawuyacin hali kamar kansu faruk talauci suna buƙatar agajin gaggawa domin magunan da ya ba sun ƙare dole ne a samu kuɗi a siya mata wasu da haka ja ta yanke shawarar tura wa sayar saƙo a lokacin da message ɗin ya shiga wayar tana hannun Junaid fara karanta saƙon yayi kamar haka su samu maganin Hussein da sun kare. akwai matsala sosai wallahi ta zama wata zarariya duk ta hana mu sakat plus ki taimaka mana Ko da Junaid ya karanta saƙon sai ya tura musu da saƙon kamar haka shi ma. Send me your account number. Ganin wannan saƙon ya sa cikin zumuɗi Jihar ta zare hijabi don shiga gidan maƙwabtansu saboda yarinyar gidan tana da account number. Kafin da dawo ne Husaina ta farka daga baccin da take saboda jikinta ya katsa. ta soma lalaban wayar da ta kunna kasancewar tolar din yana da duhu irin na gargajiyan nan ne ginin ƙasa. Dan ta samu yar nokiyar da jihar ta ajiye a saman jakar kayansu ta ɗauka ta shiga da ita. Tana nan tsugunne sai wani katon kyankyaso mai fuffuke ya tsalla a saman kanta. Cikin firgici ta tashi a razani, nan take wayar da take hannun ta silale ta fada cikin ramin masan. canja hatta ta tafi karbo akawun nan ba nan kuma wayar ta silale ta fada cikin ramin masai wadda suke kai ta kwaya ɗaya jallin jal. Zaro ido Husanna ta yi rabu da baki saboda tsoro. Ta ji haushin kyankyason nan har ta ji cewa ba za ta yi kyale shi ba dole ne ya mutu. Nan suka shiga sintiri ita da shi. shi dai wayin gare shi ita kuma da ƙafa take binsa sai faman binsa take da gudu hannunta riƙe da takalmi tana ƙoƙarin kwaɗa masa. Baki a Aisha ta ta samo akawun number din yarinyar wadda ta rubuta mata ita a farar fefa. Ɗakin sun shiga tana neman wayar sai dai sama ko ƙasa babu ita babu alamar Ta shiga matukar mamaki na aka yi da wayar bayan anan ta ace ta. Ina da cewa ta bar Hussein na kwance tana bacci ne yasa ta fita da sauri daga ɗakin zuwa tsakar gida. A daidai lokacin ne kuma Hussein ta fito tana sauke ajiyar zuciya daga banɗaki wash Allah na gode ma hakika da ban kashe wannan ba da na binne kaina Usanna Usanna ina wayar nan take ja ta tambaye ta tana mai kare mata kallo Usanna da mama ta lura da ita ba sai inda ta yi magana nan fa ta shiga wurga idanu alamun babu gaskiya a tare da ita sai kuma ta kalli ƙasa wanda hakan da ta yi ba karamin tayarwar jihad ba karamin tayarwar jihad da hankali ce ba saboda akwai abin da ba sai mutum ya faɗa maka ba za ka fahimci fahimce shi a yanayin mutum jiki na rawa ta ƙarasa gabanta cike da tsoro ta ce kusan na ina waya shiru ta sake yi tana mutsure hanuja ta sa ta shako rigar ta rigar da ke jikinta cikin matsanancin tashi hankali take cewa tell me why do you keep it murya na rawa sanda ta ce wani kyankyaso ne ya hau kaina Shi ne wayar ta faɗa cikin uban me ja ta tambaya cikin daka mata tsawa duk ta fi ta gama firgita ta cikin takurawa ta ce cikin rami ai korai a tsananin ɓace jihar ta kai mata bugu ta ko'ina nan suka kace mai da dambe faɗa ya kace mai a tsakanin su kai kace ba su bane suke ambaton son junan su ɗazu a ƙarshe jihar ta sake ta cikin tsananin kutunan rai take cewa shikenan kin yi farin ciki ko kada ki tunanin ina bakin ciki ina bakin ciki ne don kin jefa wayar nan ina bakin ciki ne saboda kin mana babba asara taimakon da za mu samu na kuɗi a siya miki magani mun rasa shi sannan mun rasa yar uwanmu saboda gani har ki babu wanda ya rike lambar da take kiran mu da ita sannan ita ma in ta kira za ta ji wayar a kashe shikenan tamu ta tsugun tsugunna ta yi tare da fashewa da wani matsancin kuka ita ma wasan nan tsayawa ta yi ta jingina da bango tana mai kar kuka jin shahad ta ce shikenan sun rasa yar uwarsu Suresh a cikin wani mara daɗi tsohuwa ta same su shigowa ta ta ɗauki da bakan leda wajen fara ce ke a ciki ta samo musu domin su sha. Don rabonsu da abinci tun na safe har zuwa yanzu da ake ta faman kiraye-kirayen sallar sha'i. Hankali a matuƙar tashe ta ƙarasa inda jihar ke zaune tana faɗin. Lafiya me ya faru ‘ya'yan nan? Me kuke wa kuka? Na san yunwa ce ko? To kwantar da ku gashi nan na samo wata ‘yar fura mu sha. Cin wannan magana ta ta yi sa jihar ƙara sautin kukan nata. Tana kuka take faɗin. Ba wannan jaririyar ba ce? Na samu shi na tura mata ta ce in turo da account number za ta turo mana kuɗi. Na shiga gidan mu wurin Memi na ce ta ban account number ɗinta. Sai da na amso ina shigowa na samu na samu da ta jefa wayar cikin masai. Ta ƙarasa magana tare da fashewa da wani matsancin kuka. Cin wannan magana ya sa rantsuwa sakin ledar far da ke hannunta. Ta shiga ta hannu tana faɗin "Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. kenan kun gama da ni. Shekara goma kenan wayar nan ina kin da ita ashe ku ne ajalinta. Ai kun kyauta. Tana gama faɗin haka ta shige ɗakin nata mai kama da kurkuku ta rufe ƙofa. Tunda suke a raye tunda suke da tsohon nan ba su taɓa ganin ɓacin ranta irin na yau ba, saboda ba ta taɓa yi musu irin haka ba. Gashi ɗaki ɗaya ne a gidan, kasancewar ɗayan ruwan da aka maka kamar da bakin ƙwarya a daren jiya ya rufe. Ga wani irin sanyi da ake yi a wajen. Nan da nan jikin wusan ne ya so makakarwa. Hannu ta a hankali jihar ta taso daga inda take tsugunne ta tunkaro ta tana mai cewa zo mu lallashe ta ta bude mana mu shiga ɗaki dan na ga wajen nan akwai sanyi haka suka je bakin kofar ɗakin suka yi ta kwankwasa amma tsohuwa tana cin su take buɗewa. a ƙarshe sai dai suka rungume juna saboda sanyin da ake yi wannan abu da ya faru ya tuna musu wani lokaci da ya shuɗe a rayuwarsu mara daɗi rashin kwanciyar hankali ya sa ƙwarin bacci ba da samu ba a daren jiya tunanin me ya samu da tsohuwa yake damunta domin ko an yi kirayin sai a ce switch off Hakan na matuƙar ja mata da hankali, ta kar wani abu ne ya same su su dukansu. Jiki a sanye ta kammala shirya ta wuce kicin wurin Azumi. Good morning, ci Azumi. bara tana kallonta. Azumi da ke faman gyara-gyaran kicin ɗin ta ce, Morning Bature, have you slept well? ‘Yar dariya sayar ta yi. Sannan jin sunan da Azumi ta kira ta da shi ta ce, Da me za mu fara? Azumi ta ce, Yau fa akwai manyan baƙi da za su Dafa ƙirjinta sai ce kamar wacce ta ji wani mugun abu ta ce, Suwa! Dariya azumin ta ganin yadda ta razana. Suna da yawa, wasu yau za su wasu kuma sai gobe. Daga cikinsu dai akwai Chief Amista, wato abban su Junaid, wanda zai zo wanda zai dawo daga kasar China. Amma shi sai gobe zai zo. Yau dai wasu daga cikin manyan 'ya'yansa da suke da other su za su zo domin sa Da buɗe bakin sayar sai ta ce, Babban yaya fa shi ba zai zo ba. Girgiza kai Azumi ta yi tare da cewa oh shit ni wannan babban yaya da ke ta faman zumuɗin ganinsa ban san dalili ba. Anta Azumi it is just a question ba wani abu ba ne. Na ji kin ce manyan 'ya'yansa shi ba shi ya sa na tambaya. Ta ƙarasa magana tana wasa da in yatsunta. Kafin Azumi ta ce wani abu sai ga Junai ya shigo da sallama. Nan fa sai ta sa tar kallonsa ya yi fes da shi cikin dressing cikin sweet black color. A cikin zuciyarta ta ce wai madarar kyau kenan. Morning Azumi, how was everything? Ya faɗa shi ma yana ɗan satar kallon Suresh. Barka dai, komai lafiya kana buƙatar wani abu ne? Sam bai ji mai ta ce ba, don idanunsa na kan Suresh wadda ita, ita ba ma shi take kallo ba. Sai da ta maimaita tambayar, Jure ina magana fa. A ɗan firgice ya mayar da ƙwayar irin sakan azumin gami da ɗan murmushi a saman fuskarsa. Am, dama na zo in sanar da ke cewa shi, gobe jirgin su Abba zai sauka. sannan jirgin su babban yaya tare da Marshal Umar da kaftin su ma za su taso. Saboda tsanin zumuɗi sai ta sa hannu a bakinta cikin irin mamakin nan, game da farin ciki da ya baibaye ta, kai ka ce dama can ta san shi. Junaid ya ci gaba da cewa, kada ku sha wahalar aiki, akwai ma'aikata da za su zo daga kamfani za su tsara komai ku huta kawai. Yana gama faɗar haka ya juya ya fice daga kicin ɗin. To jama'a, a yi haƙuri mu kwana a nan, a ci gaba da kasancewa da mu ta jin yadda za ta kaya.